kasashe na afirka ana ganin ana sanya jar hula ko akan hanyoyi jami'an tsaro da sauran mutane duk inda suka wuce suka ga mai jar hula sukan yi magana akan kwankwasiya kwankwasiya amana mata matasa da yara ƙanana ma na gida suna magana akan kwankwasiya ranka ya daɗe ko menene sirrin hakan to kamar inda muke ta wannan magana duk layi ne ai waɗansu suna yin siyasa a turanci suna cewa is a dirty game suna ganin sai bargurbi ne yake shiga siyasa suna ganin aikin yin gina bargurbi shine yin siyasa mu mai da wannan ba mu abinda muka yadda shine wannan harkar siyasa kusan ita ce tafi kowace harka muhimmanci domin bai lokacin da kai nasara dan siyasa idan yi nasara duk wani wanda yi nasara a kowane sashi na al'umma yana ƙarƙashinsa ɗan kasuwa ne kai a'a mai sarauta ne kai a'a profesa ne kai a'a soja ne kai ko dan sanda duk wani abin da kake yi wannan layin namu na siyasa in Allah ya sa kai nasara to da wanda i nasara a kowane sashi da ma wanda bai nasara ba da suna karkashin ka saboda haka ba harkar wasa ba ce harka ce mai daraja kuma a dade ana yi kamar inda bahaushe yake cewa sai da gaskiya in babu gaskiya cikin tsari babu inda zai shi yanzu wannan mutanen ba gashi ba suna cikin mu shekara da shekaru ana ganin darajar su rana ɗaya sun fita sun bi layin ƙarya dan duniya har tura nan ma fa san su saboda haka duka tsari wanda ike na gaskiya kamar da muke tafiyar da shi dinnan ai shine ya jawo kuma Allah ya taimake mu na shiga cikin tsarin nan na siyasa na ka iya cewa da wuri an samu shekaru masu yawa mun samu gwagwarmaya mutane da yawa an samu alaka da su sun gane cewar wannan tsarin da ake yi shine mafita in kana maganar jami'an tsaro ni na yi minista na defense kamar inda yake ta faɗa mun zana da su wannan sojojin da yawa daga cikin wannan manyan mamu muka sa su a cikin tsarin soja da yawa daga ciki mu muka yaye su da yawa daga ciki mu muka yi aiki da su kuma duk sun ga inda aka yi abubuwa ne wanda ake tafiyar da shi na gaskiya su kansu 'yan sanda ina minista of defense da yawa ni ne nake rike minista lokacin baya nan saboda kuma mutum ne wanda yake yayi rashin lafiya da yawa a wannan lokacin sun ga yadda muka zauna da su lafiya sun ga yadda muka yi aiki da su wasu da yawa sun zo a nan mun yi mu'amala da su a harkar aiki wasu a ƙasa mun yi aiki da su mun yi mu'amala abu ɗaya ne zaka yi wa mutum alheri sai ya gaya mutum dubu kuma kowa da kake gani ko mutumin banza fa mutumin da yake baya son gaskiya shi fa gaskiya yake so a yi masa in ya ga kai mai gaskiya ne zai so ka saboda haka wannan tsari babu wani sirri babu wani abu alheri muka sa a gaba mutane su samu rayuwa mai kyau mutane su samu jin daɗi cice-cicen nan na waɗanda suke da alaƙa da jahilci suke da alaƙa da talauci su fita yanzu yau don muke zaune a nan suna ta haska ni da wuta gashi masu kyamara ɗin nan wuta ta yi mutum nawa ne yake ganin haske a garin nan yanzu a jihar nan mutane a cikin duhu suke mutane suna son su tura yayansu daga makaranta yanzu nan makaranta za ki gaya mu a mariri a aji daya na da yara sama da ɗari da hamsin yanzu ninki gaya mana a cikin nan da sauran gurare da yawa da an je an zuba babu wani aji da aka buɗa babu kayan aiki kayan da muka so tun da muke gwamnati suna nan an zube su a sito saboda hotuna na an kisawa yanzu tabula tabula computers da muka sau muka haɗu da french government da sauran shugabanni aka yi training aka yi waye muka je france ba ɗaya ba ba biyu ba da garbaɗi su ɗin nan french embassy suka kawo mana kwamfutoci suna nan fa a governors college an ƙi a fito da su a ba yara fito da su ba kawai za a yi da hoton kwankwaso a ciki an ce su je su cire hoton kwankwaso hoton kwankwaso ya ƙi fita daga cikin kwamfuta an rasa yadda za a yi da shi sun ƙi su bayar saboda hoton kwankwaso a jiki me ya haɗa ka da wani hoton kwankwaso sai ka da hoton kwankwaso yanzu Allah na tuba ko da hoto ko babu wanda gida ne babu hoton kwankwaso a ciki dan ka sa shi a cikin kwamfuta me matsala amma saboda mugun nufi makarantar ma yanzu an juya ta can an zaga da ita baya an sa sunan wata mata a nan abin ita ce makarantar da muka kafa ta a layin barabi kwankwasa muka ce ba governors college ma'ana duk gwamnan da ya zo tasa ce ban sa rabi kwankwasa ba amma nan an cire ta yara an wulakantar da ilimin an yi abubuwa dubu magwan nan sun kashe ta gabaki daya wanda muka yi ta makarantar 'yan mata ce suna can yanzu a mariri an buɗe ranar sarki last aiki na ranar alhamis juma'a muka yi hand over nan muka je muka buɗe ta duk sun bi sun kashe makarantu ga sunan ko'ina an kashe su allah ma ba zai bar wannan ba musamman da suke yaudara da addini da da islam da masu maƙe murya da gemun karya da waye ana yaudara da addini da ci da addini a jihar kano ina gaya maka allah ne ya kawo kwankwasi a jihar kano in ba da haka wannan mutane sai sun halaka mutane a jihar kano gabaki ɗaya da sunan addini hallaka ta za su yi gabaki ɗaya kisa da yawa daga cikin mu ba sa son da su da irin malaman su na karya ba sa son mu waɗanda suke ganin su sun ɗauki su ne ma addinin su suka fi kowa laifi abinda duk Allah ya ce a yi ba shi suke ba abinda Allah ya ce kar a yi shi suke yi mun san su sun samu mun san kuma sun san abu mun san abin da suke yi to su so suke yi su ne addini in ya zage ka karkara ma saboda shi ne addini wannan ta ce fa eh?